وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الله تعالى أكمل لنا ديننا الذي ارتضاه لنا وقام بتبليغه المصطفى صلى الله عليه وسلم أتم البلاء فأوضح بيان فما بقي على أمته إلا السير على قضى هديه واتباع لمنهجه صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم من حديث طالب بن الشهاب رحمه الله قال قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انكم تقرؤون ايه في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر بن الخطاب أي آية قالوا قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر بن الخطاب والله إني لأعلم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والساعة التي نزلت فيها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم الجمعة انظروا أيها الإخوة هل يستطيع هذا اليهود عظمة هذه الآية لدلالتها على كمال الدين فدين اكتمل وبلغ بكماله لا يحتاج إلى زيادة قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدأ في الإسلام بدعة فهو يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال رساله لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أتيتم وكل بدعة ضلالة عباد الله ما هي ما هي هذه البدعة؟ ما المقصود بها؟ الجواب البدعة إنها المحدثات في الدين فهي كل طريقة وسبيل وسنن تضاف للدين يقصد بها التعبد لله عز وجل وهي خارجة عما راسمه القرآن والسنة إخوة الإيمان هناك تحذير من هذه البدعة من القرآن والسنة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال مجاهد ابن جبر رحمه الله قوله تعالى ولا تتبعوا السبل أي البدع والشبهات رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الحرباء بن سارية رضي الله عنه عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويقول ابن كثير رحمه الله عز وجل ومن لم يسعه ومن لم تسعه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه أيها الإخوة البدعة مردودة على صاحبها والعمل المبتدع ليس فيه أجر بل هو إلى الإثم أقرب روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد اللهم ارزقنا خطة سنة به والعمل بها اللهم ترجق إلينا البدع ووفقنا لاتباع السنة واجتناب دعاة البدع اللهم ارزقنا في ديننا اتباع وجنبنا الابتداع اللهم ارزقنا حبك وحب العمل الذي يقربنا من حبك اللهم حقق الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد والقادر عليه فاستغفروه إنه لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين بايعة يا إخوان المسلمين ساقوم قلوبهم عليكم sako ne wanda zai ga hankalinmu game da wasu ainihin mu kiyayi bid'a a cikin addini lalle ya fi kowa mu sani cewa addinin nan namu na musulunci ya cika tab tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsayi tsayuwar daka wajen isar da wannan musulunci har sai da ya zama babu wani abu ko daidai da ƙwayar zarra da musulmai suke da bukata face manzo Allah ya isar da saƙon da Allah ya aiko shi subhanahu wa ta'ala da haka babu abin da ya rage wa al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama face su tsaya akan iyaka shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da neman tsari daga wajen kowa ba duk abin da muke bukata annabi ya kawo mana da musulunci dan haka ba ma bukatar wani abu da za mu hango daga wajen wani kowaye wanda za a ce a ai wannan abin ma yana da kyau ai wannan abin da ya yi daidai sai mu ɗauko shi mu shigo da shi cikin addini shi yasa bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga farid ibn hisham ibn shihab Allah ya jikinsa da gafara yake cewa yahudawa sun taɓa zuwa suke gaya wa umar ɗan khattab lokacin yana khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce mun ji ku musulmai suna karanta wata aya a cikin littafin ku suka ce wannan ayar da mu yahudawa aka sauka wa da ita lallai da mun riƙe ayar da daga ta zagayo ran da aka saukar da ita to za mu riƙi wannan rana a matsayin ranar idi sai umar ɗan khattab radiyallahu anhu yace wata aya ce sai suka ce aya mana wacce take cikin suratul ma'ida fadin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wato Allah yace daga yau din nan na kammala muku addini sannan kuma na cika muku ni'imata sannan na yarda muku da cewa addinin musulunci shine addini to yahudawa suka ce da su aka sauka da wannan aya to duk ranar da a ranar saukar ayar in ta zagayo to za su ɗauke ta a matsayin ranar yi to umar ɗan faɗa bai yi wannan bayani na su. sai ya ce wallahi ko wannan aya na fi kowa sanin yadda ta sauka da dalilin saukarta akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fi kowa sanin daidai da wata lokacin ta sauka kuma ta sauka ne da yamma a ranar arfa ranar kuma ran juma'a ce ga ta ranar arfa ranar juma'a da yamma ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ku yi duba ya yi kowa musulmi irin yadda ya kansu sun fahimci girman wannan aya da dalilanta a kan cewa musulunci ya cika da haka addini ya cika kuma saƙon da addinin ya zo da shi gaba ɗaya manzo Allah ya isa da haka musulunci baya buƙatar wani ƙari daga waje shi yasa malamai ƙwararru suka ce ka duba siyakin aya Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala muku addini amma a wajen imomi sai ce wa atmamtu alaikum ni'imati na kuma cika muku ni'imomina bala da daga cikin wannan shine lafazin alkamar da Allah ya bayani wajen ya amfani da shi wajen bayanin addini akmaltu lakum bai ce atmamtu atmamtu alaikum ba to wannan siga ce da take nuna bayani ne da yake nuna cewa ashe addini ya cika ta yadda in aka fara wani abu to ba zai samu gurin zama ba sai dai ya zube kamar yadda shiga za ka samu bokin ka tara a famfo idan ya fita tab to idan ka ƙara ci gaba da zuba ruwan ka ga wannan ruwan da zai yi ka ga zai dinga zuba ne wannan wanda ya ƙaru bayan cikar bokitan shi ba zai samu gurin zama ba sai dai dinga gangarewa yana jirewa saboda da ya sa saboda gaba ɗaya bokitin babu gurin zamansa to haka addini yake ya fita shi yasa Allah ya bayani ya amfani da kalmar akmal wanda tana nufin cikar abu tab inda ba za a iya samun daidai da ƙwayar zarra da ba ta ciki kuma a ce an sanya ta a cikin ta samu gurin zama ba amma ita ni'imar Allah ita kuma daga zamanin annabi sallallahu ba a gama ni'imar Allah ba ko yanzu akwai ni'imomi a wannan zamanin wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu nan gaba kuma za a ƙara kirkiro waɗansu ni'imomin da babu su a yanzu to shi yasa Allah ya ce wa atmamtu alaykum ni'mati saboda ita ni'ima ba kammala ne ba tana yin cika amma kuma ba ta zama ta ƙare ba to wannan kuma shaka yana nuna maka ashe addini ya riga ya kammala shi yasa Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala Imam Darul Hijra yana cewa duk wanda ya kirkiro wata bid'a a cikin addini amma sai yake ganin wannan bid'ar ai mai kyau ce ai ta dace ai ya kamata a yi ta to yace abin da yake rayawa shine da wani abu manzon Allah sallallahu alaihi ya aici al'umma bai sanar da su ba shine indirect abin da magana ta take nuna wa to imam malik ya hujja da wannan ayar yake domin Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum daga yau Allah yake na cika muku addini to imamu malik yace to kaga wannan yana nuna duk wanda a ran da wannan ayar ta sauka duk wani abu wanda a ran da ayar nan ta sauka ba addini bane to a yanzu ba zai yiwu ya zama addini ba wannan shine karshen maganar imam malik imam darul hijra haka ma abdullahi dan mas'ud Allah ya kare a da shi yake cewa ya ku jama'a ku zama masu bi kada ku zama masu kirkirowa domin an riga abinda aka ce ku bi ya ishe ku ba ku buƙatar ƙarin wani abu daga waje duk wani abu ya bid'a ya ce bata Allah ya ƙara yin daga Allah da masu ya bayan Allah wai menene bid'a kuma menene manufar masu kirkiro bid'a a cikin addini to amsa a nan nan ce bid'a malamai suka ce bid'a kala biyu ce akwai ma'anarta a lura akwai ma'anarta a shara iya wannan ne kawai ma'anar bid'a ma'anarta a lura shi ne nan ce bid'a a larabci tana nufin sabon abu wani abu da aka kirkiro shi wanda kafin kirkirowar ba a ga samfurtinsa a gaba ba a baya da kafin kirkirowar ba wanda ya riga wanda ya kirkiro din kirkirowa to wannan abu shi ake nufi da bid'a a larabci shi yasa ubangiji ala ya kira kansa da badi'us samawati wal ard wato Allah shine makajin sammai da kasa kafin Allah ya sama ko ya kasa to babu sama babu kasa wanda wani ya taba yi Allah shine ya fara yin ta to kaga ma'anar bid'a a lugha haka ma Allah ya ce da manzon Allah kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ka ce musu ba ni ne farkon manzo ba ma'ana kafin manzon Allah akwai manzanni hasali ma shine manzo na ƙarshe to kaga manzon da aka fara turowa to shine bid'a a larabci annabin da aka fara turowa domin shine na farko da haka daga nan za ka gane bid'a ta larabci tana nufin wato kirkiro abu sabo to shi a wajen malamai suka a wajen harkar duniya to bid'a ba ta da wata matsala a nan kawai abin da musulunci yake dubawa halal ko haram ma'ana za ka ga yanzu duk fanka din nan a wannan shekarun a ɗan yi wannan zamanin na baya baya aka ci ta amma a zamanin manzon Allah sallallahu babu fanka zamanin manzon Allah za ka ga ba mota ba jirgin sama ba na ƙasa ba na ruwa babu babu babu abubuwa jirgin ga nan muna tare da su yanzu ba za su kirgu ba wanda a da babu amma yanzu daga baya aka kirkiro su kuma inda za ka gane su irin waɗannan abubuwan ba addini ba ne yanzu ga fanka a masallaci amma da za ka je wata coci a sabon gari sai ka ganin masu ɗaura fanka ka zo masallaci ka ga kafin in ka je coci ma sai ka ganta ka gama ka je masallaci ka ga ɗaya ka je coci ka gani ka ga ka zo masallaci ka ji tsika ka je coci ma ka ji tsika me yasa saboda waɗannan abubuwan ba addini bane idan da fanka iya musulunci ce to bai kamata kiristoci su yi ba domin idan suka yi sun yi musulunci to amma wannan abu ne na maganar halal ko haram shi yasa za ga jirgin sama Ka ga abu ne da aka ki kirkiro shi daga baya muhammadu sai ya hau kuma ya tayi da shi musta john ma sai ya hau kuma fur sai ya tayi da shi saboda ba addini ba ne magana ce ta yadda rayuwa za a gyara ta a bunƙasa ta a ci gaba kamar yadda Allah ya gaya wa mutanen annabi annabi ba yake huwa huwa ansha'akum min al-ardi wa ta'amarakum fiha Allah shine wanda ya kirkiro ku daga ƙasa sannan kuma wa ta'amarakum fiha ay wa ja'alakum umara Allah ya sanya ku kune masu raya ƙasar da gine-gine da kere-kere da titina da abubuwa iri-iri gwargwadon ilimin ku gwargwadon yadda za ku sha shagalin kirkire-kirkiren ku na rayuwar duniya kawai abu da musulunci inda musulunci zai shigo idan an kirkiro abu sai a yana da amfani ba su da cutarwa sai a ce ya haramta yana da cutarwa wanda ta fi amfanin da yawa sai a ce ya haramta to wannan shi ne ka'idar musulunci game da wannan amma idan an ce bid'a a wajen masu kamar yadda malam imamu shafi yana faɗa cikin littafin sa al-shifa yace bid'a shine wato wani abu ne da ake kirkiro shi da sunan addini amma kuma wannan abun baya cikin addini kuma in ka kalle shi za ka ga yayi kama da wani abu na addini amma kuma gashi ba a cikin addinin yake ba kuma babban manufar kirkiro shi shine domin kaiwa matuƙa wajen neman kusanci da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine ta'arifin bid'a wato ga wani abu da aka kirkiro shi da sunan za a yi bautar Allah da shi da sunan addini kuma babban manufa a samu lada a samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine ake cewa bid'a to ita wannan bid'ar ta shari'a to addinin musulunci yayi kashedi ya yi jan kunne ya yi tsoron a kan mu cewa mu kiyaye ta shi yasa a farko farkon ayar farko ta cikin suratul hujurat Allah ya ce ya yi wallafi na amunu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wannan ayar tana da qira'a guda biyu akwai masu cewa la taqaddamu bayna yaday Allahi wa rasuli akwai qira'ar la tuqaddimu da rufa a kanta sai zama la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ma'ana kar ku sha gaban Allah da wannan ma'ana kafin Allah ya ce a yi abu ko annabi ya ce a yi to kada ku riga malam masallaci ku maza ku fara yi kafin Allah da annabi su ce a yi idan kuma ka ɗauki ra'ar la taqaddamu to malamai suka ce ana kaddara maf'ul bihi ay la taqaddamu qawlan aw fi'lan bayna yadayi Allah wa rasul wato kar ku gabatar da wata magana ko wani aiki a gaban Allah da manzansa ma'ana dai an hana ku ku ce ubban ko ku aikata aiki ko mai ta kafin Allah da manzansa sai ku aikata idan kuka yi haka su kun yi bid'a domin ba a sa ku ba kuka je kudade a wata ayar ya ce wa anna hadha siratul mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili wato Allah ya ce ka ce wannan cikin ce hanya ta dubajiya da haka ku bi ta kada ku bi ƙananan hanyoyi idan kuka bi su to za su raba ku da babban hanya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa mujahid ibn jabar sahabin babban malamin tabi'i tabi'i ne ya ga ya almajin Abdullah dan Abbas yayi saukar tafsiri uku a gaban Abdullah dan Abbas yayi saukar tilawa 30 da wani abu a gaban Abdullah dan Abbas shine wanda ya mutu yana cikin sujjada Allah ya karɓi ran to yana ya kware wajen tafsiri yake cewa abin da ake nufi wala tattabi usubun yake ana nufin kada ku bi bidiyoyi da kuma sha'awa sha'awi to kada ku ce za ku bi haka ma jabiru dan abdullah ya jiyo hadisi kamar yadda imam muslim da wani suka rawaito yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yawancin kudubobinsa a farkon mukaddimarsa yana cewa kowace a bata ko kuma na hane ku ku kiyaye sababbin al'amura domin duk sababbin al'amura a ce kowace a kuma bata ce kowanne bata kuma makomarta shi ne wuta Allah ya sani da haka wannan annabi yana yawan faɗa a kan mimbarin shi yake buɗe hudbarsa da shi domin gargaɗi da kuma nuna cewa ita gidan nan to fa za a yi gwagwarmaya da ita za a yi tarjima da ita a kowanne zamani kowanne lokaci za ta yi ta bullowa iri-iri ta hanyoyi daban-daban domin ta ga cewa ta shigo cikin addinin musulunci da shi yasa manzo Allah yake yawan bayyanawa a cikin kudu to haka ma wato ainihin ka dau hadisin al-irbam ibn sariya Allah ya tsare Allah ya tsare ta abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na hore ku da riko da sunnata da sunnan khalifofi na shi da yayu kuma ku sa ku riƙe su da haƙoran ku ma'ana ku yi riƙon ƙanƙamo tare da sunna ta da sunnan halifofi na sannan ne muku kashe da ku yayi ku yayi sababbin al'amar domin kowace a bata ce shi yasa malam ibnu kafir rahimahullahu ta'ala ƙwararren malamin tafsiri mai tafsirin ƙur'anin al yana cewa duk wanda hanyar manzan Allah ba ta wadatar da shi ba da hanyar mummunan da na farko sahabbai da tabi'ai to kada Allah ya sa ya hanyar da zai bi ta wadatar da shi ma'ana abin nufi in dai abin da annabi yayi da shi da sahabbansa bai shi ya wadatar da kai ka bauta wa Allah da shi ba to kai ko Allah wajen abin da kake so zaka bi bayan wannan dan ka yi bauta ga Allah kenan wannan yana nuna mana abin da manzo Allah ya zo da shi ya ishe mu ya wadatar da mu ba ma buƙatar sai mun ƙaro wani abu daga waje ya yan uwa musulmi ita bid'a tana da matsaloli manya manya guda uku matsala ta farko ne duk aikin da aka yi na bid'a Allah baya karba saboda ga hadisi nan hadisin na Aisha yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan al'amarin na wani addinin musulunci kuma wannan abun dama ta babu shi a cikin musulunci to manzo Allah ya ce an bayan masa da kayansa a ɗayan wayar kuma wanda ya aikata wani abu wanda ba su da tushe a cikin wannan addini namu to shi ma an mayan masa shi yasa malamai suka ce hadisin ruwayoyin guda biyu kowace da ma'anar ta ya da kace man ahdatha fi na hala duk wanda ya fara a cikin al'amarin nan namu na addini da wani abu sabo ma laysa wanda wannan abun da ma babu shi to manzo Allah ya ce fa huwa rad to an mayan masa kenan wannan ana magana ne da wanda shi ya zauna ya kirkiro wata bid'a ya ce addini ce ya kirkiro wani abu da wata ibada kuma ya ce musulunci ce to wannan kirkiro wanda ya yi ba ruwan Allah da shi duk abin da ya aikata ba ruwan Allah da wannan ruwaya ta biyu kuma tana nuna shi ba shi ya kirkiro ba wani ya kirkiro kuma ya bashi ko ya dora shi a kai shi ya sa ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki kaga kenan shi ba shi kirkiro aikin ba yanzu wani mai kirkiro ya dora shi ke yi to shi ma Allah ba ruwansa da wannan aikin Allah ba zai karba ba to da Allah ina amfanin aikin da Allah ba zai karba ba da aikin da Allah ba zai karba ba to kar a yi shi shi ne alkhairi na biyu daga matsalar bid'a da aikin bid'a za ka ga yana da wahala ba za ka taɓa ganin aikin bid'a da sauki ba me dalili saboda manufar masu kirkiro bid'a shine su wata hanya wacce za su zama ko kamar shortcut kuma sannan ta ta mutum ya samu ya kura lamba wajen neman kusanci zuwa ga Allah ya samu dadan da ba wanda ya samu kamar shi shine babban manufar masu bid'a to shi yasa to tunda manufar su suna so za su kura lamba wajen bauta ga Allah to wannan ta sa dole ko su kirkiro kansu obalodi na ibada na wannan bautar shi yasa za ka ga duk wurin idan da bid'a ne za a bada shi to ana bada shi ne da miliyan ko da biliyan haka ake bayarwa in la ilaha illallah za a ce a yi to miliyan ɗari kaza ko sau biliyan kaza a yan kwanaki kaɗan da yadda ma mutum zai kwanaki uku hudu biyar sati bai bacci ba saboda yana so kabarin kwabarin ɗin wannan wurin saboda a tunanin su wai sai an yi haka ne za a samu ladan sosai da kusanci zuwa ga Allah to wannan kasa sa sai da mutum yana shan wahala kaga mutum ya yi fara da kwanaki bai bacci ba mutum ya wahala ya jigata saboda me saboda wannan manufar tasa ta ƙura nan ba zuwa ga bautar Allah wanda kuma in sunan manzan Allah ce za ka ga wahala duk abin da manzan Allah ya koyar na wuri ko sallah ko azumi ko dukkan wata ibada to za ka ga wahala shi sa malaman hadisi suka caji sai suka fahimci cewa da kan manzon Allah da ke koyar da wuri ko na safa daga yamma ko da za ki a wuri a yi adadi kaza to za ka ga in dai an gayyace masa adadi to za ka baya wuce guda ɗari duk wuridan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sunna da ya aka kayyade masa adadi to za ka ga cewa baya wuce daga ɗaya zuwa ɗari amma na bid'a miliyoyi na ka ga ana baya to haka kuma yana daga matsalar bid'a ya ɗan uwa musulmi shi ne kuma duka gama Allah ba zai lada ba domin Allah baya ba da ladan aikin da bai sa ba ko da ɗan adam sai ya za a iya baka ladan abin da bai sa ba yanzu kamar hanyar nan ta bare daga bakin titi bakan lamba zuwa shigo nan titi ne da yake buƙatar a ce an masa kwanta kuma yana ƙarƙashin ƙaramar hukumar kumbotso to misali sai ka fitar da kuɗinka kana da 'yan kwangila kai kwanta duwai-duwai laina da drainage da komai ka gama ta kashe misali miliyan ɗari sai ka je sai sallama da ciyaman na kuma da lokacin gama ka zo maka da takardun cewa kai ne wani ka je unguwar ɗan bari masallacin juma'a sai ka ga hanyar ta lalace to saboda ganin cancanta da dacewar a yi wannan kwalta to shi ne na kammala maka wannan aikin kuma yanzu ga takardu na kwangilar da waɗanda suka yi da haka na zo ka biya to idan ka gaya masa zai ce ni na sa farko abin da zai ba zai ce yi nisa ka za ka ce a'a ba ni ne na sa ka ba ba kai ne ka sa ni ba amma na ga ya kamata sai ce ba idan ka je kotu alkali ya kirawo farkon abin da zai tambaye ka ina takardar yarjejeniyar bangidan wannan titin da ciyaman ya baka da yalla bai ai babu wata takarda kawai gani ne ya dace a gani na ya kamata a yi titin shi ne to tun daga nan alƙali zai kori ƙarar ya ce wannan ƙarar ta ka ba da wani tushe na makama to faɗan adam kenan na mahalicci subhanahu wa ta'ala da haka ɗan adam idan ya bid'a ba ruwan Allah da wannan bid'a sannan ita bid'a yana daga matsalar ta shine rushe addini take gaba ɗaya idan aka batta to sai ta yi rugu-rugu da musulunci shi yasa musulunci bai yarda da bid'a din ba ai kun ga addinin kiristanci babban abin da ya rusa shi shine bid'a da Allah ya ce wa rahbaniyatan yabtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha wato ruhubaniyanci shiga halwa da fastoci kiristoci suke yi to bid'a sun suka kirkiro shi amma asalin addinin a babu sai fasto ya shiga halwa ya shiga wani ɗaki wani ma da mai rijiya a gyara ta ya shiga ciki sai da shi da zira mai abinci sai ya wata da watanni sannan in ya fito sai ya ce annabi isa ya je wajen ko jibril ya zo ya gaya masa kaza da haka wannan abin sai a yarda da shi sai da zama addini to da haka yanzu addinin kiristanci gaba ɗaya ya rubutu ya zama yanzu a duniya ba addinin da ba ya tushe ballantana makama kamar addinin kiristanci addini ne wanda in za a yi muƙabala ba ita za su zana ga cewa ya rushe ya kuma gudanci rashin hujja da dalili saboda ne saboda bid'a da ta shiga ta kasa kasa domin ma idan muka sake haka mu haka al'amarin ne kuma dama idan bid'a haka take ko da a rayuwa ma idan bid'a ta shiga wato ma'ana aka dinga kago wani ba ana cuta wa mutane a al'amuran da suke gudanar da rayuwarsu da sai ka ga wannan abun ya rubuce yanzu ka ɗau wayan nan yanzu idan ka fitar da naira ɗari ko naira ɗari biyu ko ɗari biyar ka sayo katin mtn ko airtel sai ka zo aka ah, ga lambobi ne za a baka a cikin wannan kati wani gurin za a rubuta ɗaya wani gurin a rubuta sifili wani gurin biyar wani gurin tara wani gurin takwas har zuwa wani adadin kalmomi idan ka bi yadda suka baka to sai ka zaɓi rubuta ma cewa naira ɗari biyun ka ta shiga lafiya lau naira dubun ka ta shiga lafiya lau ba wata tangar amma idan da za ka ce wai nan gurin da suka sa ɗaya to kalmar lamba ɗaya ta yi kaɗan bari ka da ita tara wani gurin da suka sa biyu sai kamar da ita bakwai wani gurin da suka sa uku sai kamar da shi shida da Allah idan ka tura wannan nambobin zuwa wayarka za ka ga kuɗinka daidai kaga za su nuna maka cewa wannan nan ba ka rubuta kuma ma idan ka gaba da yin sau hudu sau biyar za yi rufe layin gaba da kaga a nan yan kenan da kan ba su yarda da bid'a ba da idan suka buɗe wannan kofar kowa ya janna nan ba ya ga dama kuma kuɗinsa ya shiga da ƙarshe mai zai faru da ƙarshe sai zama mutane suna ta amfani da airtime ɗinsu amma kuma su suna ta kunna inji suna biyan albashi kuɗin baya zuwa wajen kaga da ƙarshe kamfanin ne zai yi kamfanin zai rushe ne me yasa ya rushe saboda bid'a da aka shigar ta shiga ta hanyar canza musu lambobinsu daga yadda suka tsara aka sa bid'a ta bid'a ta rushe kamfanin to ballanta na fi addini shi yasa shi addinin nan mu gane saukacce ne daga wajen Allah kuma yadda Allah shi zaɓi annabawa wanda zai dinga magana da su ya turo mala'iku ko ya dinga magana da su direct wanda zai ce ga yadda nake so ga abin da nake so a yi ga abin da ba na to ya idan sai ya haka kawai wani yanzu zai zo kawai ya kirkiro wani abu ya ce mana shi ma addini ne kuma mu saurare shi ai in zama wani zai kirkiro wani abu a bi shi ai ko da annaba ba shi da wani amfani da haka ya uwa mu tsaya kan sunna can kar mu yarda da bid'a ta kowace irin tsiga duk wani abu na da sunan addini da aka zo maka da shi to a gaya maka ya manzan Allah ya na annabi shi ne daidai kuma annabin ya koyar babu wani abu in dai ibada ke da annabin ya koyar da ita ba duk wani abu da za a samu lada annabi ya ce ga yadda na to kaga kenan sai ka tsaya iya na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da wannan ne zai sa sai mu rayu rayuwa mai tafi mai sauki kuma mu samu yardar Allah kuma mu mutu shiga aljanna muna roƙon ubangiji ta'ala ya tabbatar mu da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tsare mu ya hana mu bin bin bid'a da yaɗa ta da aiki da ita waɗanda suke masu bid'a din kuma Allah ya shirye su Allah sun sarki ya sa kaka da muke fuskanta ta zama mai albarka Allah ka sa wannan damuna ta yi harshe ya ubangiji matsalolin tsaro da har yanzu muke da ragowarsa a ƙasar nan Allah ka yayi ya Allah ka zauna da Najeriya lafiya ka zauna da jihar Kano lafiya shugabanni ya Allah ka riko da hannayensu ka zauna hannunsu a kan abin da zai zama rahama da hanana da suka a gare mu ya ubangiji ka ji kan iyayenmu da malamanmu da sauran wanda suka riga mu gidan gaskiya musulmai مكما الله قام تكاد الإيمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا بصلاتكم يرحمكم الله